suna iska ta tiga biar. biyar anna shari'ata mana'at min kabuli shahadatil adui ala aduwihi shari'a ta hana ainihin karban shaidar maki akan maki ta ga masalah akan aka kalla sai wala maki shaidar da kyau akan insa. da za ka ga tsayayya ko ta wasa ko ta wasa ko ka kafa kanku abokai su ce amma duk abin da wani fadi sai ka biya shi ina ga ina neman ya zama abin nan duk abin da ya fadi sai ka biya wa sai kan rasu ta'ala aduwihi li Allah ya takhadha zalika zari'a sai da ke wannan wata hanya ila bulugi gardahi kuma abin da ke nema min aduwihi bi shahadatil zakira الوجه السادس والثلاثون أن الله تعالى منع رسوله جاهنا ومن ظنف حيث كان بمكة من الهجرة بالقرآن من الهجر الجهر بالقرآن بين القرآن هذا أنا تكون إذا أكبينا عنا رافضي ذاك سبحان yanzu ba ka gari ba lokacin da aka ce an hana sallah an mana cikin sallah aka ji motsa hmm? kun manta ma ko sai ban taɓa wannan abu haƙala sai dai lahiya aka ji motsa na zuwa gurururu sai ka ɗauka kawai sai dai bai shi a ɗauke wallahi su roƙa ba ji muna waje su ɗin in ka wuce sai mu je wani daɗi ba mun sha yau kuma gobe abin da zai wata sallah mai zuwa an yi sallah an gama kana tunanin mai zuwa to yaya da abin ya kai kamari da gaske ne zamanin annabi kamawa ake kashewa ake mai ne ake yi a zamanin mu sai dai dan karamin daurewa na dan jirgitar da kai sai dai babban matsalar a rusa maka masallaci a yi rubutu ɗin filin ko shi ne matsalar da girma don haka ake shirin yi masallaci yanzu an ah, rusa dama ana son a rusa an ah, rusa kuma an yi rubokin ɗin fili yanzu sai dai wasu ne za su duk wanda ya je sai har yanzu zai zai mai damu kiristocin suka ga dama suna iya sai su mai da shi shoci in ana jin tsoron kada a samu hayaniya a samu faɗa ce a to kada a haɗa faɗa a ɗaurin tushen faɗa sai wani gine yin hotel da shi yake hotel nan wurin masallacin mu ne za a kawo ma tankoki a zure masu gadin hotel ake gadi ba kai ake gadi ba kai mana za a rahiyar أن الله تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من الجهر بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه wa yasubbuna al-Qur'an ba ma annabi ne ma ba in aka ji Qur'ani za a zagi Qur'ani man anzalahu wa man jaa bihi wa man anzala alayhi kada abun yayewa kan wannan gonda Qur'an su zagi Qur'ani su zagi wanda ya saukar da Qur'ani su zagi wanda ya zo da Qur'ani su zagi wanda aka saukar da Qur'ani a kansa الوجه السابع والثلاثون أن الله تعالى أعجب الهدود يا وجب تدهدي على مرتكبي الجرائم التي تنقل taun dini ko ta qada hatta tadau wanda tabi'a kan kun والحدود عقوبات حدود العقوبة من لأرباب الجرائم tabi'a ce ladabtar da hukunci tabi'a mata ta wajabtar da ido a ladabtar amma kila babu takamaimai doka na ga Allah sai ya kaza ka buɗe babin tabiri amma sake kanta annallaha ta'ala aujaba al-hududa على مرتكبي الجرائم جرائم دون الذي wanda ɗabi'a ke haifar da laifi mummunan halayyar mutum wanda ya taso a kanta da sha'awa ta zame shi ke haifar da wancan dukan walaisa alaiha wa zai unta kuma babu wani abu a ɗabi'a da zai iya kane shi hana shi wal hududu uqubatu li arbabil jara'im fid dunya kamar ji ila ƙoƙobatahum kamar yadda aka sanya ƙoban su fil akhirati jinar idza lam yatubu thumma innahu ta'ala ja'ala ta'iba Allah ya sanya wanda ya tuba min al-dambi kamar la zamba lahu faman laqiyahu ta'iban wanda izadu da Allah yana tubabbe taubatan nasuha lam mata ba taba minhu وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة نصوحا قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه الحد في أصح قولي العلماء فإذا رفع إلى الإمام إذا أن أوتي كسبا كي وإمام سوكبا لم تسقط توبته عنه الهد لم تسقط الهد kenan lam tasqit al-haddu tawbatahu anhu tuban sa bai sarayar da hadi ba mutum yayi sata aka kama shi aka kai shi gaban hukuma aka kai shi gaban alkali imamu ko mai anguwa to wannan ainihin tubansa a lokacin daga wannan bai sarai masa da hadi amma da an kama shi kafin aka yi aka yi shi ke nan tubansa ya amfani shi ya tuba li'alla yattakhadha dhalika zari'atan ila ta'til hududillah idh la ya'jizu kullu man wajaba alayhi al-hadd dan duk wanda haddi ya wajaba kansa bai gagara an yadhhara tauba bi bayyan tuba li yatakhallasa min al-uqubati wa in taubatan tawbatan ko da tuba na zuwa, saddan wannan akalin dari a ta sako ta kirkulliya ya yi hmm. eh. sa ya bayyana to saboda wata iwa cuta ba wani cuta ba inda Allah ya cuta shaye-shayensa da ya yi ya zo ya tuba daga Allah ana neman shi a yi musamman sai kasar musulunci ana neman shi ya yi shaye-shaye ko sana'arsa na ya haka kuma an ma kama shi an ma gan shi illa ba samu damar dan aiki ba yana ya duba tsakaninsa da Allah amma ya yi saka kaga bayan da daman aikinsa ya yanke ba zai kara ba ya bar satar sauna kwanakin mutane dole zai gaban hukuma wa'inda ya ce shi ga abin da ya ga abin da ya hukuma za ta ɗauki nauyin kawo masa wanda ya cuta in a san su inda ya kwatanta su in ya san wanda iwan shi kenan ya kai kansa dole sai an je zai gaban hukuma shi nan sai izo ya biya su hakiyansu ko da wannan ma ko da bai je gaban hukuma ba inda ya ɗauki ba su to wannan kaga su ba zai yi saboda masu da aka shiga ciki to amma idan ta kai akwai zubar da jini to ko da ya je kaga wannan bai kamata ba amma shi ma da dai kawai a yi haƙuri da ya ne tunda ko an je hukumar gaban hukumar ba ta bari ba abun da za a yi an kai mutane da abinci kawai su ci na wannan su ci na wancan su ci na wannan su ci na wannan saboda kana yi tubar wa Allah tsakaninsa da Allah wancan ya neme su ba su kana su tsakaninsa da Allah keluarga. Kalau